Achievement Awards on Hausa TV. We are here at Skybar muna shakata mun gane nominee party. Da ni ina ina da wani bawa ba ba su bari sai da kun gan shi sunan shi Garba. Ya ake farma ma Garba what? Yaro zamani. Ita Garba me kace? Tired. Uh, uh, how many nominations are on Kuma in chicken category? Uh, best uh, hip hop artist, hip hop program, uh, yeah. Best rapper, you know, everything containing, you know, concerning hip hop. Within I'm another four categories. one song. I only submitted one song. Okay, nice, nice. Nigga, help, help me, Africa. Ah, you don't speak Hausa. Okay, so what's your name? So, uh, are you, are you, are you his backbone? Yeah, ነገር bonsu bi ma gën a dee ina so ka endorse hausa tv kuma ka ban wani fista ka da sai o, endorse hausa tv o zamani wani hausa é ina neman kusan kama ma rap kamar na su grammy domin ina son ba da safe na tashi na ba ku ba kuma kari ka abu za ka rap su da kanku kun san hanyar rap wanda iya kai sallah ke duka rap ba za ku je ku kawo kamar yayyar rap best hausa rapper a gushu an rap yaro za wani gari thank you